Thank you very much for having me. I feel very honored and privileged to be here. And I'm also with a Daisy Oputa and she is an overseer of our foundation. Wato ita ce take in za a zance a kasan turai sukan amfani da ita su yi zance a nan gurin. And Brother Madaki will introduce himself and where he's from. <laughs> and his ministry um, unto Fulani, <laughs> unto Muslim. Haka ne. Wato sai ce ni zan amfani da baki nan gabatar da ni kaina wato sunan na Madaki mu ba sun bishara ne kungiyoyi na bishara. Hmm, cikin al'umman hausawa da kuma fulani da kuma yarurrukan tunda hausa dai yare ne ko yawwa my name is Hashimu, Sunashi and I preach the gospel everywhere I go. This is my privilege. Shi sunashi kuma Heishimu ba Hashimu bane. Kusa ne da kama da haka din. Almost like Hashim. Wato tunda shi ma yana jin sunan Hashimu and so Hashim, I think, means a breaker of rocks. And Heshimu means respect. I like to give it and receive it. Hmm. Let's turn to 1 Corinthians chapter number 2. And our text is verse number 6 through 12. Ainihin da za mu duba shi ne daga karfe daga eh, aya sha biyu wa'ina lokaci kamar lokaci muke kallo. To. The title of the message kan jawabin shi ne is freely given to us. Kyauta aka jawabin kenan. Hmm. Salvation is freely given unto us by God. It's a gift of God that comes to us through the righteousness, the obedience wato kyautan Ubangiji daga wajen wato na ceto daga wajen Ubangijin Yesu wanda ya a gare mu a fili. That one man wannan mutum guda obeyed God. ya biyayya ga Ubangiji. And the many who believe upon him are blessed. Duk wanda ya gaskiya ga wannan hanya da ya bude mana ya samu ceto. This is what makes you a Christian. Abin da ka zama shine wannan. If you're not a Christian, because you are not a Muslim. Kai ba Kirista ba ne domin kai kila ko ba musulmi ba ne shine ya mai da kai Kiristanci a'a. You are not a Christian because you flee from Islam. Ba wai ka zama cikakken Kirista ba ne don ko gujewa ga na zama na bar addinin Islam shi kenan na zama Kirista. Being a Christian is much more. Zama Kirista ya fi wannan barayin. It's coming to Jesus Christ by faith. Wato saduwa da Yesu ta wajen dangantaka ka jingina ga shi shi yasa ya mai da kai Kirista. There's a difference. Oh, yeah, sorry. Oh, yeah. Hey, yeah, One down and he's next. Come again? That's one down, and who's next? Kelly. <laughs> <laughs> we gotta translate that. <laughs> yes. yes. Um, being a Christian zama Krista is by faith in Jesus Christ. It is more than having the truth inside of your head. It's receiving that truth until there's joy, there's power, there's forgiveness experienced, there's power to obey God. Wato, ta wajen jin kalmarsa, wanda Ruhu ya yi amfani da shi, mu samu juyi, muka samu yanayi wato je aka mai mu bayi ‘ya'yansa, muka samu wani juyi sai rabu da zunubi, sai muka ‘ya'yan ubangi. And the old preacher, he told me this. Wato, duk mai wa'azi za ka ji ga wannan. That the greatest distance in all of the world. Do you know what it is? Wato duka a duk faɗin duniya din nan ko mun san ko meye ai dalilin da ya faɗa haka nan. Is it from Africa to China or from China to the USA? Daga Afirka ne zuwa China, daga China zuwa United States America, duk inda ka ji duniya. Is it from east, west, from north, pole, south? Daga mazuwa ku daga arewa na gaban um, ko daga nani da kewaye duniya what is the greatest distance in all of the world wato menene ya fi muhimmanci nesa a duk rayuwar ta duniya it's from my head into my heart wato daga kwanya zuwa zuci wato nesan kenan da tsakaninmu da ubangiji nesa daga zuci zuwa daga kwanya zuwa zuci So we will look to him and trust him for all blessings and all power. Wato shi za mu kallafa ga shi mu sa ido ga shi shine wanda zai da mu daga duk wata bala'i. And any of you can leave today Idan kowa yana rayuwa na samun ceto ta wajen sani. Isa almasihu. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 in verse number 6, however, we do speak wisdom it's among those that are mature. It's, it's spiritually mature or able to understand the will of God. Even this word is even translated perfect, and it means that you've come uh, to know the gospel of Jesus Christ. yace duk da haka nan dai muna sanar da hikima ga waɗanda suka kammala sai dai hikimar wato wannan zamani ba wato ba da irin wannan hikimar zamanin ba ba kuwa ta masu wato mulkin zamanin nan ba waɗanda ke shuɗewa wato yana nufi shi wannan bulis yana wani fasara ne wannan masani cewa ba abin ya ci ƙarfin ƙwanya mutum Yet it's not the wisdom of this age. It does not come from America, it comes from God. Wannan zancensa ba wai hikima wani bature na Amerika ko a China ko a wani riba ya ci ƙarfin hikima mutum. You have the same Bible I do. kamar yadda da littafin nan shi ma yake da littafin shi a can kasar Morita kamar yadda ma wani ya zama bishara shi ma yana je yana ma wani bishara haka kowa zai je ma wani bishara sako ne I was I was blind and I did not know it. Da shi makafo ne ba shi ma baya gani gari ba ma ba makafinci irin na garin nan ba. Makahinci ta nabi. I was very sincere but did not know the hidden wisdom of God. And it's not the wisdom of this age nor of the rulers of the world who come unto nothing. Wato ba irin azanci na mutum ba da fahimta na mutum ba ne wadda wofi ne. Duka hikima na Amurkawa za a rushe shi da wannan hikimar hmm. tasu. Hmm. The technology giants, Masu wani masu yin masu arzikin na ƙasar Amurka duk za su zama wofi kawai wata rana in ba su da wannan kalma. All their wisdom comes to nothing. duka hikimansu zai zama a wofi My brother Madiki and I were talking uh, today from the Bible on the kingdoms of this world. Yana magana da ni wato madaki akan wannan mulki na duniya. And the whole history of mankind is in the Bible. Wato duka tarihin bil Adam a ne yake ciki. Did you know that the first kingdom in the world with superpower it was Egypt? wato za mu sani cewa duk duniya kasan zamani zamani ne mm. to lokacin da duniya ta hallada tana da iko kasan afirka ne wato egypt mm. masar kenan mhm. It was black people like you and I who ruled this world. Mu bakakin mutane ne muke mulki duniya lokacin kamar yadda Amurka take a yau. Kasan mm. Masar kenan. And God raised up Egypt to break her and put her down that Israel might escape on dry ground of no condemnation. Yayin da Allah ya ɗaukaka mu bakaken mutane muka fara wani fankan sai Allah ya sake kaskantar da mu ya bude hanya sai Isra'ilawa suka fita daga ƙasar Masar wadda dama muna mulkin duniya ya ce to lokaci na kai zan ƙara nuna muku ne Ubangiji ne. And the next great kingdom in the world was the kingdom of Assyria, also the children of Ham. Wato, sai aka samu mulki, kasan mulki na juye ga mulki. sai wani mulki ya zo ya taso ya karfi wato mulkin siriyawa ake siriyawa siriyawa sai siriyawa su ma ya'yan ham ne su ma suka duk mu ɗaya ne da su And God raised up Assyria to afflict Israel and then broke them and put them down. Da Allah ya ɗaukaka Siriyawa kuma su sai su fara hukunta ‘ya'yan Isra'ilawa gona sa su ne musu hakan. And the great kingdom, it was also the children of Ham black people, mm. their ancestors, is called the Kingdom of Babylon. Hmm. Wato sai aka sake wani zamanin wato duka ‘ya'yan bakace ne, ana kiransu Babila, hmm. su ma sai suka tashi nasu suka yi wannan mulki na lokacinsu suka mulki duniya. Hmm. And the Almighty God raised up that kingdom Allah ya ɗaukaka wannan mulkin. To afflict Israel with chastisement and then he put them down sai su sai su suka samu matsayi suna gan su ne komai na duniya suka fara ba Isra'ilawa wahala sai ubangiji ya ce to ya isa a hakan aka kaskanta su And the next great kingdom it was the Medes and the Persians also the children of Ham. Wato wani wato sai wani mulki ya tashi wato suka yi ƙarfi aka daga su suna ‘ya'yan the children of uh, Ham. Ham kenan. Ham ko? Bakin a ah, wannan farare ne. Eh. Mulki uku da ka san muna da Shem da Ham yawa su uku. Su suka wannan abubuwan. And the next great kingdom, the last great kingdom, the final great kingdom until the end of the world, mm. it is hallelujah hallelujah Wato sai aka zo na ƙarshen mulki wadda ba za a kwatanta ko yaron ham ko yaron wannan ba, shi ne babban mulkin da ba wadda zai iya tsayayya da shi, ba wadda zai yi jayayya da shi, wato shi ne ƙarshen mulkin da za a yi, wato Isa almasihu. And God raised up the white people to spread the gospel into the uttermost parts of the earth. Allah kuma ya zo ya daga turawa sama ya ɗaukaka su domin su je su da ya da bishara ko ina cikin duniya. And so when my people, wata da mutanen shi, your people, da mutanenmu, were sold into slavery, yeah. wato aka shi da yake nufi aka sayar da su kamar bayi ne, iyayen su yake magana. It was so that I could learn the gospel and come back. Hallelujah. Hallelujah. Into the black world. Yes, Lord. wato da aka sayar da iyayensu sun zama bayi a can kasan Amurka da suka zama bayin ubangiji ya amfani da su yau sun kagu sun tsaya shi yasa sun dawo yanzu su samu yan uwansu bakake mu domin mu yi hadaya mu yi cuɗaya tare amen isn't god wise isn't god mysterious Isn't God great? It is. Amen and hallelujah. Amen. Wato za mu gani Ubangiji, ayyukan Ubangiji, al'ajibin Ubangiji kai abin kallo ne kawai. Hmm. All of these things are in the wisdom of God. It has nothing to do with the wisdom of men. Duk abubuwan da ke faruwa Ubangiji ne sai dai mutum zai rika gani ya rinka sharantawa yana faɗi iya albarkacin bakinsa. Amma Allah yana sane da komai. And I did not learn anything great and lasting and eternal in America except Bible. Ba kuma ya koya ko kuma yana karfa shi yana ada shi a shine kalmar Allah And you turn the same Bible too. Kai ma zama haka, kai ma je kai musu wa'azi wata rana in ka koyi wannan. Because this wisdom must be revealed, and this wisdom will be revealed to all that God has chosen unto himself. Yes, Lord. wato wannan hikima wadda ubangiji yana bayana yana fasar Tashi ta wajen ruhu mai tsaki ga duk wadda zabu ne suka zo gare shi Wato ya yi a mana wato cikin ubangiji It is still a mystery to those whose eyes are not open. Wato abun ba abun yi amincewa bane ga waye da makafai ne tukun. And it is the hidden wisdom wato hikima boyayyen hikima ne who hid wa boye shi da ubangiji ya boye shi ya boye shi daga wajen tumbun kuɗi masu halahari wasu masu dukiya masu masu fahari a waɗannan sun fita duniya an san ga su nan mm. not by his intelligence, not by human strength. Hmm. It's revealed unto the babes Hallelujah. for Jesus Christ's sake. Ya boye wannan Hallelujah. Eh. Ya boya wa'annan abubuwa ga wanda ya kamata su ne yau a ji daga wajensu. sai ya je dubi jinjiraye masu shan nono wanda ba su san komai ba ba ko bane a gaban mutane ya bayyana musu kaunar la Wato hikima ne gare mu mu da muke ceto. Hmm. Hmm. Wadda Allah ya bude mana idanuwa mu da duk makafai ne mu oh. sai ya zo ya bubbude mana idanuwa muka san inda muke da gabas da yamma da kudu. Everybody wants miracle. Kowa yana son al'ajibi. But here's the true miracle. Amma shi ne gaskiyar al'ajibin. To hear, see, and know. Domin ka samu gani, ka samu ji, ka samu magana. That's the mark of God in Alama Ubangiji kenan uh, tambarinsa kenan na na bautan Allah. Hmm. Wato hikima Ubangiji kenan a bishara. Things that he keeps Hallelujah. Wato hikiman da ya bude ma mutanen da suke gani su attajirai ne su masu abin nan sai bude ma mutane wanda ba su ba san su ba ma sai ubangiji ya jinga tsugula yana ga yana babba su ba za su iya zuwa wajen ubangiji ta ban gaskiya ba yace to ba za ku iya gane ni ba But it's which this wisdom though is what God ordained before the ages for our glory. Wato wannan hikima Ubangiji ya azar Ubangiji ya adana shi domin mutanensa wato mu. That word ordain means predestination. Wato abin da ake nufi ya adana domin ga wadda zababbu ne. That means that God marked out your steps and said, Hitherto shall you go in your pride and no further. ya dudduba ya duba wannan yana da faɗin rai yana da wancan wannan yana duba da hikimansa ya ce a'a wannan yana da saukin kai wannan ba yana sani ko ni ne yana sa yana sa lamba ɗin nan sai ya sa wannan alama a goshinki ya bude idonka a lokacinsa a sai dai lokacin da ya adara ya kadara which he had chosen from before time began. Ya zabe mu tun fil azal. Mm. As you see, I'm here on purpose. Yanzu ka ga ya abar kasa Amurka ya zo na aida dalili mm. ba haka kawai ba. I'm sent by God because God, I believe, has somebody to save. Wato Ubangiji ya turo shi kuma ya tabbata Ubangiji yana so ya amfani da shi domin wani ya ji kalma ko kuma ya ji wani abin da zai ƙara ƙarfafa shi. And if not, In da ba haka ba. So long as he's glorified. Da yake shi ne zai ɗaukaka. I'll meet you at the judgment. Za mu haɗu da shi. things I've said are true. Wato in bai faɗi gaskiya ba kuma a lokacin shari'a fa yana da wahala. Because I'm coming back with God's people. Domin wata rana za mu hallara haka babu wani an raba kuma. I'm coming back with God's people and the Lord Jesus Christ to judge the cruelty of this world. Lokacin da zo duniya din nan mu sharantar da wanda suka ci wannan kalmar shahada wato Isa almasihu din nan domin mu sharantar da su. Mm. And I will hold you unto account when God says cast them into hell. Wato kuma za a mana tambayoyi idan muka abin da ya kamata mu yi. Wato. I and all of the children of God will say amen and hallelujah when God amma larabar da za mu halara dukanmu a gaban ubangiji za mu ce amin da hallelujah if you wato idan ba mu ba da gaskiya ga bishara ba domin iko na ceto da na mutuwa yana ga harshenmu ne in mun ba da gaskiya a zuciyarmu abin da yake faɗi daga cikin littafin mai tsarki ne za ka samu cetonka in ka ba da gaskiya gare shi you'll be dead damned okay idan kuma mutum ya ce bai ba da gaskiya ba zai zai samu zai za zai halaka no man has any authority but the word of God ba wanda yana da wani iko sai dai kalmar ubangiji it's higher than me wato babban iko kenan cikina da cikin kowa. I'm a servant of the word. Ni bawan kalma ne. Is that what the text says? aka yi mana. have your Bible? Idan kana da littafin ka bude. Let's read verse number 7 again. But we speak the wisdom of God in a mystery they can't understand, the mm. hidden wisdom which God ordained before the, the ages for our glory. Hallelujah. wato ya ce Ubangiji ya tun daga fil'azar ya kudurta kalmarsa, wannan kuma ya wannan ba sananne ba ne ga wayanda suke ji da jinsu wanda suke gani suna da fahimi wanda suka yi salanta da abubuwa su ce ba haka ba ne amma ubangiji sai ya zo ya dudduba wanda suke da tawali'u da ruhun abin nan sai ya dinga tsutsugula yana ba mutanensa lokaci lokaci ya zo da kowa ya ba da gaskiya ga abin da zai cece shi move on more quickly. Which none of the rulers of this age knew. All the big shots are blinded. Buhari is blinded, and Biden is blinded, and Trump was blinded, and the men of this age mean nothing because they are blinded to the wisdom of God. Wiecie, ya ce a ci aya takwas a cikin masu mulkin zamanin nan ba wanda ya gane hikiman Allah nan don da sun gane ta da ba za su jijiye ubangiji madaukaki ba domin shi Buhari shu wane ne duk wanda muke ji da su masu arziki haka ne suke rayuwa amma suna ganin ka a wulakance kai kuma kai ne mai ainihin zahirin. For they would not have crucified the Lord of glory. A inda suka sani ba za su giciye Yesu almasihu ba. They would have bowed down and worshiped. Mm. Ai da wa zai ba mu wannan ceto? Da za su durkusa su nuna mu wannan masu da That ah. prophet who speaks is the almighty God. And everybody must hear every word that he says. Ah. Wato shi wannan shi ne Ubangiji madaukaki wanda ya ba mu wannan zarafi kuma dole ne mu durkusa mu duk abin da ya faɗa mun amince da shi. Ba wai mu ne za mu tashi muna neman allolinmu ba muna neman abubuwan da za su cetar da mu ba, a'a Ubangiji ne shine ko muna mu. Na da gaskiya He curses me, I believe what he says. Na How about you? Ya ce ku zo gare ni, na kuma ba da gaskiya. Mene akan kafa ba kake bi? The word of Almighty God. Wato kalmar Ubangiji shine madawa. We serve a big God, not Muna bautan Allah mai iko na duka ne. He sends men to heaven and hell. Ya shi ne ke da sama da duniya. Mm. But as it is written, verse 9, Aya tara I has not seen, not the natural man, mm. nor ear heard, mm. nor have entered into the heart of man. of man. Never conceived it, never thought about it, or perceived it, the things which God, God has prepared for those Yace ido bai taba gani ba mm. harshe ba zai iya fasada ta ba ko kuma ya bayyana balle a ce kunne ya taba jin wannan tarihi wannan wuri mai kyau wannan zinariya da wani titin kenan fa ban azance wani na zaunin ba inda za mu hallara wata rana ya ce abin nan wai ya wuce wargi da za a yi maganar shi It never came bai taba zo kwankwanya mutum ba bai taba zuwa ga irin tunanin mutum ba babban labari ne gare ni gare ka hmm. because I don't have to be educated I don't have to be smart ba wai sai ina da ilimi ba ba sai ina da hanyar kasa akwai yan wurwuru hmm. ya ce duk ba wannan ba ne ya wuce wurin nan ba yadda za ka yi wurwuru zuwa wurin hmm. I just have to be taught by God. the wisdom that's in the Bible. And faith comes by hearing. hearing. Hallelujah. Mm-hmm. Wato, wannan bayanin wanda Ubangiji yake yi, wai ba za mu same shi ba sai ta wajen saurarensa. Mm. Ta wajen ban yana zuwa ta wajen saurara ne. Mm. You mean to tell me I don't have to be able to read and write to know God? Ai ba wai tilas na sai na iya karatu da rubutu kafin sanin Ubangiji ba. Absolutely! I do not. Ah, wato duk bai iya ba, bai iya ba, karatun baki zai bani ceto ba. Hmm. Most of the world for thousands of years hmm. did not know God from reading Bible, but from hearing the Bible read and Shekaru aru aru su Bitrus su Yohana su wane ne ba wajen karatu bane a ta wajen saurara kalmar Ubangiji da tafiya da shi suka samu ceton su. Just like you. Commander, what you, I know Hallelujah. Most of the people simply had preachers yawancin lokacin a da bishara suka ji shi ce ta musu oh what a job you have wanne irin aiki kake yi wani babban gari muke da shi fiye da wanda da muke da shi yanzu and you know why he made you that way to lead God's people with respect and honor hallelujah ka san abin da yasa Allah ya addana ka kenan domin ka yi jagorancin mutane su samu sani suna ji a kowane lokaci hmm. Let's be enlightened by the wisdom of God and keep going wato bari mu rika saurare shi mu ci gaba da tafiya even though they did not know in verse 10 mm. but God has revealed the mystery the wisdom to us how through his spirit wato mu ne hmm. Allah ya bayana wa ta wurin ruhu domin ruhu shine yake yake cewa har ma ya al'amuran Allah ta wajen ruhu. If the, if the Holy Spirit has been given unto our Lord Jesus mm. because of the work that he finished on the cross. Wato Ruhu mai tsarki baya zuwa ne a gare mu domin Yesu ya gama nasa sai ya tafi. Ruhu mai tsarki yana tare da mu. The father said to him, You come down here hmm. and you glorify me with your obedience even to the death of the cross. And I will strike you in anger for the sins of my people. Strike you in anger. Smite the shepherd and the sheep shall be scattered. I'll smite you. I'll punish you. I'll curse you. Wato sai magamci ya ce, zan zo zan maka wulakanci in menene domin in kore ka domin tumakin su gudu. Su warwatse. Ku yi haƙuri da Hausa. For the sheep, mm. I'll go. Mm, hallelujah. And, and God was made flesh. Hallelujah. Ubangiji ya zo cikin jiki ya bayyana ya gama wannan abin ya tafi And the Holy Spirit was promised to the Lord Jesus on behalf of his obedience unto the cross. Ruhu mai tsarki ya bayana, Yesu ya bayana wato ya biyayya a har ga mutu gici. That when you obey me, cewa idan mun yi biyayya ga shi, Ubangiji ya ce, I'll send the Spirit. Na ga Ruhu. after I resurrect you from the dead. Na tada Yesu daga And sit you at the right hand. Ubangiji. And then in Acts 2. uku Our Lord Jesus Christ. He did it. Ya gama. He sent the Spirit. Sai ya mai tsarki ya zo. And they all began to speak in languages. Sai suka fara zantattuka a yarurruka daban-daban lokacin da suka hallara. Oh, I wish how I could speak Ayya, da wani zai iya dan dauki harshen Hausa ya sa mishi. ba <laughs> But on that day, amma nan, Everyone who heard them, and it was 17 different languages named, hmm. heard them speak in their own birth tongue because it was a miracle that's from God. Hallelujah. Nothing fake like that. masu faɗi da harshen kanawa da baju da kajawa da kowane yare kawai sai aka ji ko ana ambata da yare. Ubangiji ruhu mai wanda yake yana yin abubuwan shi a lokacin da ya abin da yake a lokacin da ya ma. Uh-huh. Yana faɗi gaskiya. Sai kalma sai ka ga idon ka ya bude ka gane me kake karantawa. Jesus Christ was preached before they ever had a New Testament. Wato an yi bisharan Yesu tun ma kafin a haife shi ana bisharan Yesu almasihu. Mm. A taura kenan. Mm. And then they wrote it down and we have it now and it's the apostles' doctrine. Wato sai bayan haka nan har aka haife shi ya zama mutu sai muka samu koyarwa na manzanni my brothers and my sisters. The most important part of the Bible for getting to know God is the most neglected part in Nigeria, the apostles' doctrine. Wato babban abu mutum ya manta da Yesu almasihu ya manta da Ubangiji, wato shine koyaswa almajirai ba shi da amfani mu manta da shi particularly those books from Romans through Jude that explain what the church is supposed to Musamman daga su Romawa manzanni inda ake koya mana daki daki daki daki na rayuwar Kirista. That portion of scripture unlocks all of the Bible. Wato wannan wuraren nan wanda ya shafe mu gaba ɗaya gaban Yesu almasihu ne ya kamata mu rubuta ciki. It unlocks the Psalms and the four gospels wato ba ya kulle wannan bai kulle tsohon alkawalin ko kuma amma amma zahirin rayuwar mu in ka duba daga linjila za ka gan bayanin mu rayuwar mu a can ba wai ya kulle saura kamar tsohon alkawalin ba ne wato duk wannan abin da ake faru daga attaura in ka ga ya ya kammala a wurin al'injila That's what scripture says in Acts 2 after Peter's sermon. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kamar ya faɗi cikin manzanni, ya ce sai suka ci gaba da koyarwa ya a cikin da aka But God has revealed the mystery of us this wisdom through His Spirit, because the Spirit Hmm. He searches all things, even the deep things hmm. of God. mai tsarki mai sanin zurfi abinda ma mu ba mu sani ba wani ya riga ya gani yana sane ya ba abinda za a boye mashi. Do you remember uh, when the Lord Jesus um, told Peter the cat and uh, to launch out into the deep and drop his net? Yeah. za mu duba lokacin da Yesu almasihu yana cikin jirgin nan da ya gama wa'azin sai ya ce ma Bitrus to yanzu ka ɗauki kallin ka ko ka zuba a cikin tarin ka ɗauki tarin nan ka zuba a cikin rafin eh. aka kama kifin da ba su iya ja ba ma wannan zurfin ruhu mai tsarki ne ya sani duk abin da yake cikin ai wato shi yasa bishara yana da wuya amma shine kuma yake rike da duk ikon duniya yana da wuya domin Allah ne kawai ke wannan aikin ba kowa bane zai yi shi da kanshi ya iya gwaninta mm. ikon ubangiji ke ki ciki shi yasa ubangiji ne in bai umarce ka ba bai wa zai iya dakatar da shi kuma a sinner might have come in here tonight. Wato, zai shiga yau da daddaren nan misali. Just filled with hypocrisy in their mind. Wato in ya shigo ya gan yawanci yadda mutane suke rayuwa yanzu cike da riya ne a rayuwa. Mm, riya ko? Mm, mm. This poor sinner might have snuck into this door not knowing that anybody knows about their sin of adultery. Wato who can he? This, this poor sinner mm. not thinking anyone knows about their sin of adultery. Wato, wato da ka shigowa daga mashigi wato ba za ka sani wannan yana da wani ruhu na na addinanci ba ko darikanci. Mm. Their drunkenness and their wife beating might be hidden from every member of the church. Wato, kisan kai zina da wayansu duka ko na mataye wanda yana iya kasancewa cikin mutum yana aikata shi yana adalci yana adaltar da kansa amma Allah ba a boye mashi komai shi yasa ya kawo mu nan ya cece mu ya bude mana zuciya domin ruhun mai tsarki amfani da mu That's why the least suspecting person caught by God. Hmm. wadda ake ba ma tsammani ba zai ma yiwu ba sai ga Allah ya jawo shi sai ai ta mamaki. That's what happened to me my Abin da ya faru da shi ni ma abin da ya faru da ni ke na abin da faru I came into the church house and I knew almost everything. Wato yakan zo cewa in ka gan shi lokacin gayi ne ana nan ana ana I just needed to learn a little bit about the blood of Christ. I wasn't understanding. Wato, shi dan ya ji an yi wakoki an yi rera, an yi abubuwa kawai ya gama shi mai kama hanyar sai ta yi, shi dan coci ne. And by the time the preacher got done preaching, I realized I knew nothing. Amma lokacin da kalma Allah ya bayyana mashi ya gane cewa kai yana kuskure da yawa. He knew everything. Ya sani komai. And I had it too. Shi ma ya ji. Because I believe the true gospel. Domin ya ba da gaskiya yanzu ga jawabin da ya ji dinnan. and I cast off everything I had learned. Duk irin yanayin yadda wasu yanzu sai aka saka watsar da domin ga wannan kalmar da ya ji yanzu. To ya kan kai fa? Kana kana da shi. Kana so ka yi shiri ka sadda wani abin da baya cikin Bible ka watsar da shi ka rungumi abin da Ubangiji ya faɗi shi kenan. You're taught by God. Ubangiji ne zai gaya mana. Hmm. Babu rayuwa. Wato kar mu zauna muna wuri-wuri muna kucu-kucu. Kar mu juya kalmarsa ƙasa. Even if I tone it down and I'm unfaithful. Ko da na juya kalmar Allah domin biyan bukatar na zuciyata. And I burn in hell. Wuta jira You'll burn right with me mm. if you believe a lie. In kuma zai kone mu idan bamu abu. Is that not true? Ba haka ba yake. The blind lead the blind and they what? Both fall into the ditch. Wato makaho bai jan makaho. Hmm. A'a. In ba haka ba za su fadi cikin rani. To. But when God enlightens the human mind. Amma idan Ubangiji ya bude mana makahi mu za mu fada gaskiya ga kalmarsa. And they amen either out here or in here for sure. In kuma amin din ma daga baka ne bai fito daga cikin zuci ba ne duk nan yana da tabbaci gare mu. I amen all the time when I hear good preaching, but it might just be in my heart. Wato wani lokaci ma ka je yace amin amma cikin bannan zuciyarsa na ɗansa ba ta baka ba ne. But you catch me alone, I might be weeping and crying. Amma da abin ya zo masa sai ya riga kukaran nan kamar ɗan jinjiri na ihu. There's some men preaching I can't listen to without weeping. It's so good. It gives so much glory. It's so true. It's so it gives the glory to God. Yes. in yanzu ya ubangiji ce wannan wa'azin yana wa'azi fi sabilillah yana yin don ubangiji ne kuma zaka ji yadda yana yana ba shi cin gaba sai fashe wato I'm crushed with thankfulness. Wato zuciyar cike da godiya. Yakan gode wa Ubangiji da hawaye ba wai na bakin ciki ba. Abin da ya kawo shi ma Najeriya kenan. Ya gode wa Ubangiji ne ya kai zan kama gantali kawai in samu yan wani bakake mai tazance da su. Ya ce ko zan mutu a nan gurin alhamdulillah. Our sister Amy Carmichael was not a preacher even though she did preach unto the women and children. Wato, who's that? Who's that? Amy Carmichael, an Indian missionary. Okay, she's a missionary. One of the best. Wow. <laughs> Wato ita ma lokacin da zai gan wata mai shana ce ban san sunanta ba irin sunan nan nasu. Wato ita matan za ta je tana bishara ita ma aikin ta kenan. An san ta a duniya sosai ita ma. But she said that missions ta ce wai bishara din nan is a good place to die. Wato wurin da ya kamata ma mu mutu a ciki kenan. Why would she say that? Because she has so much life that, that she has to lay her life down and live forever. ta ce don ina da rai da nake so in watsar da shi domin in samu rayuwa rayuwa wadda zan yi rayuwa ta har abada mm. yana tana taunan Allah tana godawa ubangiji cewa me zan ba ubangiji in ba da raina bane in ba rai na zan ba ubangiji ba me nake da shi zan ba shi domin ta bude zuciyarta ta bude idonsa ya gane wani abu lokacin da yake makafanci yana da makafanci makaho ne lokacin And I know the misery of sin. Sai gane hakin zunubi. How about you? Kaifa, fa, ke fa? Have you learned it? mun riga mun samu saduwan nan da ubangiji muna da dangantaka da ubangiji ko zanubin nan da yake kudin da na yana ba mutum wahala ka riga ka samu rabuwa da shi zunubi din na yana sa kaka ne kana nesa da ubangiji amma farin ciki da za ka samu a duniya din nan dai ba za a kwatanta ba sai ka sadu da yesu yana jin daɗi And he makes Shi ma yana so mu ma mu rika jin daɗi domin shi mai farin ciki ne. Mm. And Muna bauta mashi domin yana kaunar mu ne. Mm. Amen. Ah, is the cow said amen? <laughs> well, then I said, whoa, whoa. What about you? wato ko shanun nan suna ce amin ne da ya ji bajin da yana cewa haka ne amin amin For what man knows how the Spirit, He searches all things, the deep things of God. He really gets into who God is, and He brings it unto us. Wato, hikimar Ubangiji fahimtarsa wadda ya wauta ne ga duniya hmm. ya bayyana a gare mu. Kamin verse 11. Ai, aya sha ɗaya. What For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Hmm. wane ne a cikin mutane ya sani tunanin wani mutum in ba ruhun shi ba na mutum ba mm. haka kuma ba wanda ya sani wata tunanin Allah sai dai ruhu Allah mm. who can tell me what I'm thinking right wa zai iya gaya mana yanzu kamar tunanin da nake yanzu a tsaye na wa zai iya gaya to sai da ruhu na you said only me and my spirit can ah, Because you're ahead of me. <laughs> you ran ahead. Hallelujah. That's the answer. That's why an san kenan na riga na tona asirin wai da zai tambaye mu ne shi wai zai iya ga mana mu ko kuma ya Even so, no one knows the things of God except the Spirit. How Haka ne Ubangiji ba wanda zai san tunaninsa in ba da ruhunsa ba. He's been saying the same thing all along. over Wato ana faɗi abin ana maimaita shi ana maimaita shi. Kuma yara matasa. Wato Ubangiji ne zai iya bayyana shi Ubangiji a gare mu. Yadda za mu duba hikima, mu samu fahima, mu mai tsarki. Kun ji yara? And when you grow up,

When you lead your family by Bible, you lead them well. Idan kana bi da iyalinka a Bible, mm. kana bi da su yadda ya kamata. Mm. With kindness and patience and tenderness. Wato da wadda da kauna da nuna adalci shi ne kana bi da iyalinka da kyau. Yes, you want the discipline, but you want love. Wato ana dan tsanantawa domin a samu tarbiyya ana koyar in kana so ka yi da ka ji daɗin iyalinka da yaranka da matarka the bible ya gaya mana kenan abinda ya gaya mana kenan christianity is the most beautiful thing in the world yes. christianity wato kristanci a duk duniya ba abin ba za a kwatanta da littafi mai tsarki Idan muka bi tafarki yadda yake, muna masu jin daɗin duniya. Akwai abin da kuma yake so ya gaya mana cikin wannan abubuwan da yake ambata. Sha biyu. Mu? Hmm? Eh, eh, eh. Have not received the spirit of the world, that's unbelief. Mm. That's not what God put into our heart. That's he all. took that out of our yes, heart. Lord. Yes, Lord. He took out the stony yes, heart Lord. and he gave us a heart flesh Hallelujah. to understand and mm. feel the truth of God. Mm. Mm. This ya ce ba ruhu duniya muka samu ba domin ruhu duniya yaudara ne mm. sai da kuma kai ne gaba ɗaya. Me and you have received the Spirit who is from God, from heaven. We have been born from heaven. We have been born again. And when the scripture says in John 3, you must be born again, again it actually means in the Greek, you must be born from above. Hallelujah. wato muka gane cewa wannan ruhu da muka samu na ubangiji daga sama wato ruhu ne na haihuwa na biyu wato idan muka duba cikin littafin yohana sura uku ya ce sai an sake haihuwar mu dinna wato canjin rayuwa dinna dole sai mun same shi ba wai canjin addini zuwa wani addini bane yauwa sai rayuwar mu ta samu juyi gaba ɗaya za mu san cewa muna da dangantakar shi I like to see you preaching. brother. Thank you Preaching the truth and enjoying it yourself. You're going with me. <laughs> I said more places. Amen. <laughs> Amen. Uh, but let's get back into the text. Mm-hmm. But meaning you have received the Spirit who is from God, that we might know, absolutely know and understand the gospel, might be able to comprehend it, the things that have been and this is the key, brother, emphasize it. Yes. Freely given mm-hmm. to us by God. Okay. Freely given mm-hmm. to mm-hmm. us by God. Hallelujah. ya ce mu kuwa ba ruhun duniya muka samu ba mm. sai da ruhu wadda yake daga wurin Allah domin fahimci abubuwa da na Allah yake mana baiwa hannun sake hannun sake That's the gospel. Freely given. Hallelujah. Amen. Amen. Salvation is free from this pulpit through the preaching of the gospel all of the time kyauta ne ta wajen kalma ruhu mai tsarki na biye da shi kenan ta maka I don't care if you sinned and you are filthy salvation's free to everyone ba na so in sani kai wai mai zunubi ne a'a in ma mai zunubi ne ai sanadin kenan da kalman yana zuwa domin ka samu ceton nan kyauta ya yantar da kai I don't care if you don't deserve it salvation is the free gift of God. and you know who earned it. It was Jesus Christ our Lord. The blood that God shed hmm. in the sacrifice hmm. of his son hmm. is sufficient for God to give grace and mercy to any Wato jinin nan da ya haɗaya aka gice shi ya zata shi jinin nan tasa, ya gamsu Ubangiji, ya kwantar da zuciyar Ubangiji baya kalli mu da fushi yanzu, domin ya riga ya kwantar da hankalin shi ya ce wannan ɗana ne ku saurari shi. Ya gama mana komi. Duk wanda ya zo ya ce Yesu almasihu abin nan da kayi mani na amince shi kenan a shirye ya kawo shi ya koya ya kuma wanke ka ya kuma kaunace ka sosai ba wai dan kaɗan ba mm. sai ka zama fiya ka zama tas an wanke ka zama abin sha'awa duk inda ka je shaidan ya sani wannan ba abin tabawa ba ne ba haka yake ba Salvation is free because Ceto ya zo ta wajen mutum ɗaya ne wato Yesu almasihu da ya wannan haɗaya jinin nan da ya zo da shi mun samu fansa. Ya bayar ga duk wanda ya bayar da gaskiya ga wannan. Yana so ɗan kulle da wannan ɗan gajeren labari. I was in Abuja last week. Satin da ya wuce yana kasan Abuja. and there was a young lady, maybe early 20s. She looked like maybe a servant. I don't know. I thought yarinya kenan ko ‘yan shekara ashirin ko But she was sitting there and I went to a Bible study. Bible That did not have enough Bible to feed her. Babu isasshen kalma a cikinta wanda yake wanda zai kiyar So I turned around and told her of the message I had grabbed from the preaching, justification by faith. Wato sai ya dawo kusa da ita sai ya ce mata ke adalcin mu ta wajen ban gaskiya adalcin mu ke fita. Who knows what that means? wa ya gane abin da yake nufi yana bible It's in the writings of Paul. Hmm. ya rubuta. It was preached by David. An bishara madauda ya bishara. Psalm number 32. A zabura 32. It's the only way to be justified with God. Yadda za mu samu adalci adalci da Ubangiji. It's for a man don mutum ne. To do no work at all. Babu wani abin ladan da za ka yi ka ja zuciyan Ubangiji. Oh. just to believe. And this one girl, she told me this. It's too good to be true. Eh, da tana so sai azumi ko talatin a yi ihu ana kuka amma ba haka bane ubangiji ce. And you know what God says? Ka sa da Allah ya ce. Don't you call me no lie. Bye. Back to okay. <laughs> kar ka kira ni kai ki cewa ni makareci ne That's in 1 John chapter 5. Don't call don't call God a liar. A Yohana sura biyar yace kar ka kira Allah makareci. If salvation is too good to be true, in ceto kai abun kamar yayi sauki da yawa in je farta kawai shikenan. That's just like God, isn't it? Wato kana nufin Allah makareci ne? <laughs> Isn't he too good to be true in the saving of sinners? But it is true, and you take it. Shi ba da gaske ba ne rayayye ne shi, in dai har ka shi rayayye ne ga abin da ya faɗa kuma shi kenan. It's just like God to be gracious. Mm. Wato Ubangiji shi mai tawali mai tausayi ne. Aka haɗa ya ɗansa wani ai tabbacin ya nuna mana a fili. Ya ya aiko da ɗansa makadaci guda ya mutu domin ka me yasa ba zai baka wannan kyautan ba ceton? If it was something that you and I could have earned, he never would have sent Jesus. A'a ba zai yiwu ba. Inda a ce ceto mu yi ta kwazo ne mu yi kokari mu gani yadda za mu samu to gabashin Ubangiji da ba zai turo mana Yesu ba. He wants to be glorified by giving it free of charge. Yana so ya samu ɗaukaka, shi yasa yanzu ba wani abin da za mu iya yi domin mu samu ceton nan, domin shi sunansa ne mu sani cewa in ba shi ba ba wani and it's free all the time. It's free every day, every minute. It's, it's free after all your sins and all murmuring. I still get to go unto God in my Bible. And you know what I saw yesterday when I was so rattled and frustrated by the things of this world in America? My bank has a hold of all of my money and won't send it because I'm in Nigeria. Wato, in ya ga mana abin da ya fuskanta kwanakin baya, kwana biyu da suka wuce, da kasan kasanmu idan Mm-hmm. aka ce ina so ku je aka ce daga ina ce Najeriya ka san muna wani kaunin suna mm-hmm. da an gani ba zan ci ai ku kulle wurin nan wannan yan gaba da hajin ne amma da ke shi ubangiji kansa ne shi wannan motsa da shi ya damu a bar ba kulle akan fata ai ne And it's not much, but it's all I have for a particular purpose, and I wanted it badly, and I was angry and upset ba wai dumi dumi amma ya zo nan domin dan wani abu ne da shi domin biyan bukata na na But when I saw the things that were freely given to us by God. Lokacin da ya bude tafi ya ga kai kyautan ta mai ne I said hallelujah. Kamar kamar abin nan kira Kankara. Sai zuciyarsa kawai I said hallelujah. Amen. Amen even if it does not come, I don't need it. Eh, because I've got God and salvation from hell. He saved me by the gift of grace. What else can he give me? I have it all already. Amen. And that's what he says to every single believer. You have it all. You have everything. Because you have Christ Jesus by faith. And it was free of charge. Amen. <laughs> Hallelujah. Hallelujah.